Rashin hukunta masu laifuka ko nuna son rai a sha'anin shari'a na daga cikin manyan dalilan da masana suka ayyana a matsayin waɗanda suka jefa ƙasashen yammacin Afirka da na yankin Sahel cikin yanayin tashin hankali. Dalili kenan da Majalisar Ɗinkin Duniya da Ƙungiyar AU da sai da yawo suka tattara masana domin nazarin wannan matsala da a ƙarshe illolinta ke ƙarewa a kan talakawa. saboda haka wakilin sakataren majalisar ɗinkin duniya a wannan yanki dr ibn chambers ya ja hankulan shugabanni En combattant contre le terrorisme, il faut aussi assurer euh, le respect des droits de l'homme, mais surtout assurer la justice yana mai cewa dole ne a ɗauki matakan mutunta 'yancin ɗan adam kamar yadda ya zama wajibi a euh, shimfiɗar da shari'ar adalci da gaskiya domin kawo ƙarshen tashina-tashina euh, bisa la'akari da cewa euh, mafi yawancin rigingimu kan samo oh. tushe ne daga ɗabi'ar fatali da doka eh, wannan yasa a yayin wannan haɗuwa muka ja hankulan gwamnatoci akan buƙatar ɗaukar matakan inganta eh, fannin shari'a a kowane mataki har zuwa yankunan karkara domin ba al'ummomi damar morar 'yancinsu. su. Eh, gwamnatocin kasashen da suka halarci wannan haɗuwa a ta bakin ministan shari'ar nijar mura amadu sun buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya ta saka irin wannan taro a jerin mahimman ayyukan da ke ƙunshe cikin ajandarta don ganin ƙasashen yankin Sahel da na Afirka ta yamma sun haɗu a wuri ɗaya lokaci zuwa lokaci da nufin bitar haɗin gwiwa a game da tafiyar harkokin shari'a a ɗaukacin waɗannan ƙasashe da ke fama da ƙalubale iri guda. wato ta'addanci safarar makamai fataucin miyagun kwayoyi har ma da bil'adama. Cette conférence sous l'égide doit être institutionnalisé, nous avons dit dans la déclaration de Niamey dans les meilleurs délais. Dr. Muhammad Ibn Chambas ya kara da cewa cimma gurin da aka sa gaba a ƙarƙashin irin wannan haɗuwa ya danganta daga yanayin rayuwar ma'aikata da na kayan aiki a mashara'antu ciki kuwa har da maganar bayar da albashi mai tsoka ga alƙalan shari'a da mataimakansu yayin da a ɗaya gefe ya zama wajibi a tanadi wadatattun kayan aiki a kotuna. Wannan shawara na zuwa ne a wani lokacin da ake fuskantar tsamin dangantaka tsakanin ƙungiyar alkalai da hukumomin shari'a a nan Nishar kan zargin hukumomi da rashin mutunta hukuncin kotu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.